Haka yake sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsin ranar Asabar. Za mu kawo muku shirin ina za mu je na Hadiza Kyari wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa. sai kuma maimaitin shirin ciwon mace shirin da ke hada kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum za mu kuma ji abin da yake tsone maku masu saurare ido ta saƙonnin da kuke aiko mana a wayar tarho yanzu kuma ga hadiza kyari da shirin ina za mu je. Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin ina za mu je matasa. Idan masu sauraro ba su manta ba a makon da ya gabata, wakiliyar sashen Hausa wato Baraka Bashir ta tattauna da wasu iyaye game da tanadin da suka yi wajen ba wa 'ya'yansu ilimi daga gida sanadiyar hutun COVID-19. sai ku biyo mu domin jin ƙarin bayani sunana Hadiza Kyari. A wannan mako kuma baraka ta ji ta bakin Muhammad Sanusi, kwamishinan ilimi na jihar Kano. Wannan hutu na cutar corona ina ɗaukar lokaci kuma ɗalibai suna gida kamar ragowar sauran ƙasashen da aka ci gaba za ka ga sun fito da hanyoyin ba ɗalibai ilimi shin wani hanyoyi ko fito na ba da wannan ilimi. to ina jin dai mu kano muna ne jiha ta farko wanda muka yi tunani cewar ya kamata yaranmu da suke zaune a gida musamman yan aji uku wanda za su zana jarabawar karshe ta makarantar karatunsu na secondary school ya kamata mu fito da wata hanya wadda za a dinga ba su darasi daga gida ta akwatin rediyo talabijin rediyo da kuma ta jaridu wannan ya sa na yi magana da takwarana na ma'aikatar yada labarai na tura masa da takarda a rubuce cewa ga abin da ma'aikatar ilimi take da burin ta yi na neman haɗin kansa a matsayin shi na shugaban wannan a gidajen yada labarai na jihar kano kuma ya amince kuma na tura ma'aikata na suka je gidan talabijin na artv suka je gidan rediyo kano suka je gidan buga jarida na triam suka zauna suka tsara komai da komai kuma alhamdulillahi yanzu an fara wannan shiri yaushe aka fara a sanarwar da naji sai naji kamar an ce yau za a fara kuma waɗannan gidajen rediyo guda uku kawai da ka faɗa da su za a yi amfani yanzu da su muka fara domin su ne mallakanmu ah, su ne mu su ne mallakar gwamnatin jihar kano amma wannan bai hana muna magana da sauran gidajen ah, ah, yada labarai ba amma kin san ba za su yi mana kyauta ba dole sai an yi maganar nawa za mu ba su ah, ko da za su yi mana cikin sauki dole dai ba za su yi mana kyauta ba kuma ga yanayin da ake ciki yanzu amma dai a yanzu zancen da nake muke muna nan muna tattaunawa da su kan mu ga cewa ya zami mu iya sasanta da dan abin da zamu iya gutsura musu kuma na ji ka ce um, um, musamman aji uku ragowar azuzuwa saboda koyau na ji sanarwa ban ji an ce aji kaza da aji kaza ga lokutan da akwai yan firamare daya zuwa uku wannan hukumar ilimin bai daya ta subef uh, su ma mun ba su umarni kuma suna yin haka sun yi tsare-tsare su ma akan harkar yan firamare school uh, na tabbatar muke da cewar su ma Ah, mun yi magana da shugaban gidan rediyo na ta mallaka jihar kano ah, kuma su ma sun saka sun tsara ina kyautata tan in ma ba a fara ba to yau nan eh, za a fara yawanci dama dai darasin ai turanci ne da lissafi su ne wanda suka fi eh, ah, aka fi baiwa attention amma sauran duka subject din gaba daya guda goma sha hudu ba wanda ba za a koyar ba a yanzu haka guda biyu kacal ake koyarwa a abin nake ce miki concentration din ya fi akan turanci da english domin su ne subjects guda biyu wanda in ba ɗaya daga cikinsu ko ka ci credit tara eh, a bakwai idan babu turanci babu lissafi ba za ka shiga makarantar gaba da secondary school ba jami'a kenan ko polytechnic dole sai kana da waɗannan subjects su za mu ba da emphasis a kansu amma duka sauran subject guda duk subject guda goma sha hudu za a koyar da su abin da nake son in gane na ji ka ce ah, banda aji uku sai kuma za a fara ah, ah, a primary school to daga ss1 zuwa sama kuma fa idan ana koya maka da abin da ake koya in ana koyar da biology in ana koyar da chemistry in ana koyar da lissafi in ana koyar da english in dai ɗalibi ne kai ai za ka saurara ka ji e, amma ai azuzuwan da ka faɗa JS3 sai kuma primary. Ai akwai emergency yanzu. Muna magana fa ake da fara jarabawa ta yara 'yan secondary school. Hakin ga dole mu ba da concentration akan yaran da za su zana jarabawa yanzu. Because ba dan wannan abun ba da yanzu ba wannan ba dan wannan ah, ah, iftila'i na corona nan da ya taso ba yanzu da ana maganar yara za su fara zana jarabawa ne ma. to amma kin ga aka daga to ana duk lokacin da Allah ya kawo saukin abin nan ana koma makaranta magana shiga jarabawa nan. kafin a koma yaushe ake sa ran ragowar gidajen rediyon da ba mallakin gwamnati bane za su fara. Nan ba da daddiya ba. Ba lokaci? Nan ba da daddiya ba. Muna nan muna shiri. Lokacin da aka koma makaranta kuma yaran ai suna makaranta. Suna tare da malamansu ana ci gaba da koya musu. kaga hankalinsu gaba ɗaya yana kan abin da malamin su yake koya musu sai dai ba ba abun mamaki ba ne idan muka kalli yiwuwar duk lokacin da aka yi hutu na 'yan makaranta inda yana da dan tsawo kuma ga cewar gidajen rediyon akwai abubuwa wanda za a iya haƙura da su na program su za mu iya ci gaba da wannan program ɗin lokacin hutu in yara. Akwai wasu da suka ɗauki nauyin baiwa yara ilimi. To har yanzu dai ni ban san su ba, ban samu rahoto ba, ba wanda ya magana da ni a matsayin kwamishinan ilimi ko ya sanar da ni. officially wallahi ban sani ba amma ko na sani ko ban sani ba muna amfani da wannan dama muna mika godiya ta musamman ga gudunmawar da suka bayar ga gaban ilimi tallafawa yara ah, da suka yi kuma Allah ya saka musu da alheri. Banda ta rediyo da kuka sanar da cewa za a dinga koyar da ɗalibai waɗannan darasan shi akwai wata hanya da kuka wajen sanar da al'umma? Mun yi amfani da hanya daban-daban social media, Facebook, Instagram. Mm -hmm. a whatsapp groups duk sanar sannan kuma mun yi jingle na tabbatar muke da cewa shi jami'in yada labarai na wannan ma'aikata ta ilimi ya kawo jingle mun gani na rediyo na talabijin duk an wawatsa ko ina To masu sauraro abinda lokaci ya ba mu dama kenan a wannan mako amma idan Allah ya kai mu makon gobe za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma wakiliyarmu baraka bashir da juli lathers gresham da ta haɗa mana sauti ni hadiza kyari ke cewa huta lafiya ma'assalam. a gaida Hadiza har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Aisha muazu da shirin yamace. mace. Assalamu alaikum masu sauraro, barkanmu da wannan lokaci. Aisha Mu'azu ke muku sallama a cikin shirin ciwon mace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. mun fara tattaunawa akan rashin amana a makon da ya gabata. To a yau za mu duba yadda mu'amalar malamai mata da ɗalibansu yake kasancewa a makarantu. Mun karɓi bakoncin Hajiya Halima Ali Munir da Hajiya Sadiya Ahmad. Sai ku biyo mu domin jin yadda za ta kaya. Hajiya Sadiya, me kika fahimta da cin amana? Abin da na fahimta, na amince da mutum. Eh. kuma daga baya ya yaudare ka. To ana yawan danganta wannan a wato cin amana da mata. Ito ya danganta. Da ne? Ita cin amana ga kowa ma yana iya faruwa. Mm-hmm. Amma watakila abin da ita ake danganta su da mata. Mm. Saboda watakila cikin rauni ne. shi yasa cin amana za ta fi da su. kamar yaya kenan ba su da wani karfin zuci da za su iya rike amanar kamar da maza za su iya rikewa to amma kuma yawanci cin amanar da mata suke tsakanin su ne sai su rike wa namiji amana amma mace yar uwarsu ba koyaushe ba gaskiya ne idan kika kalla mm. ko ga malama da ɗalibar ta mace mm. a makaranta misali mm. yadda za ta daddage ta ci zarafin yan uwarta mace ɗalibarta malami namiji da hadin ki ga yayi wa ɗalibar shi mace haka kuma yawanci idan kika tsaya kika kalla wata malama abin da za ta isa ranar ta ci wa ɗalibar ta mutunci haka idan kika kalli ta ce kallon ɗalibar ta ta za ki ga kyawun tsura ma ɗalibar ta ta damun ta hmm. ita. shi da hasada take wa yarinya. Hmm. Shi ne har zai janyo ce mata wannan cin mutuncin ba wai don laifinta ya matakin da za ta yi mata wannan cin mutuncin ba. To dama maudu'in da za mu yi magana a kai kenan yau ɗalibai da malamai mata yawanci ana yawan kokawa hmm. da kamar yadda kika faɗa baya ga wannan babu wani dalili to ya danganta mm. amma ni dai gaskiya abin da na fahimta shine babban gundarin abin da yake janyo wani dubilin hasada ce ake janyo malamar mace ta rinka kyashin ɗalibar ta mace yawanci hasada ce ko ita ɗalibar ta yi wa malamar ta mace rashin kunya ita ma wannan yawanci za ki ga wata hasada ce ko malamar ita duk a makarantar mata fa kowa mm. maybe watakila tana hawa filishi cars tana sa kaya masu tsada mm. ita kuma yar talaka ce ba yar kowa ba mm. sai har sada ta shigo ciki ta gidan ɗaliba tana cewa da Allah ta ba fa a gidan ubanta aka yi mata wannan ba duk mijinta ne mata ta zo tana wani buɗe mana in cikin gane mm-hmm. to makamancin haka haka ita ma vice versa idan malamaci ita ma za ta daddake ta ta in din wannan ɗalibar tata wataƙila ta ga malamai irin ta amma maza sun nuna suna da a akan yarinyar wataƙila saboda kwakwalwarta ko kuma saboda irin family din da yarinyar ta fito a ciki. Hmm. ya fi mata. So sai ta rinka amfani da wannan damar hmm. ta cewa ita malamata ce ta rinka ciwa yarinyar mutunci. To ya shigo kwarai da gaske to hajiya sadiya mm. wannan ya taba faruwa da wani da kika sani ko kuma ke eh, gaskiya ya taba faruwa na taba gani amma a secondary school ne haka eh. za ka ga ɗaki ga yadda malamai maza suke tafiyar da ɗaliban su ba haka mata suke yi ba idan mata suka zo ba za su saki jiki da ɗaliban su ba da ike makarantar mata ne malamai mata ba ta kusan mana fuskar da za mu ko ma tambaya ce ko ba mu gane ba muna ɗarɗarɗin tsoron mu tambaye su tafi da ƙarfi in muka tambaye su ko su gwale mu ko kuma su mana mutunci amma malamai maza har to nake mu ga sun shigo saboda za a yi wasa da dariya za su yi mana bayani sosai babu wani abin na tsakanin na da su amma so da mun tambaye su ko a misali wata yarinya guda ɗaya in ta yi laifi hmm. to gaba ɗaya za ta haɗa janara sai ta kowa hukunci ɗaliban nan to shi ita ba wani kyakkyawan mu'amala tsakaninmu da malamai mata akwai malamai matan da suke kyautata wa 'yan uwansu ɗalibai hmm. amma ba kowa ba kowa ba To amma yaya mu'amalar su malamai mata da ɗalibansu maza yake kasancewa ko kuma ah, tsakanin ɗalibai mata da malaman su maza yake kasancewa eh gaskiya mu'amala ce ta mai kyau ba raini eh, wannan kyautatawa da suke mana in suka zo za su saka mana fuska ko in aka yi laifi ka ba malami haƙuri na miji nan da nan zai haƙura hmm. to amma wannan baya daga irin halin mata da aka sani cewa wasu mata suna da yawan ruko Eh, ne akwai yana ɗaya Kuma ina gani idan na ɗalibi namiji ne ma haka za su yi ko? Eh maza ba su fiye yin wannan abin nan ba. Ai malamai mata ba su fiye cin zarafin ɗalibai maza ba. Me yasa? Eh. Kina gani hakan yana da alaka da yanayin maza na tsare gida ko kuma a yanayi da Allah ya yi wa maza cewa sun fi mata ƙarfi? Eh, ya ji ya shiga ciki hakan. Hajiya Halima ko za ki yi tsokaci akan wannan tambaya da na yi? ni abin da na fahimta tsakanin malamai mata da ɗaliban su maza mhm. sun fi san maza shiriri ta idan kika kaji na ta ɗalibai mata da dan maza da bambanci su mata ta inda aka ce an tara sai wata zaki tara akwai hayaniya surutu rira shewa waye amma ita mace ai yanayin ta kenan ko ina take a wannan yanayi dai kusan haka zaka same su maza suna da tsara gida da hmm. kansu so ishadili ki ga wannan gwaji tsinya su ko malamai mata ma eh, eh, suke yi da ɗalibai maza saboda suna cewa to musu wahalan lankwasawa haka da kar ta je ta mishi wani abin da ba shi kenan ba in an fita daga makaranta zai iya ɗaukar mataki a kanta. Musamman suna wannan age ɗin nasu da ake kira na adolescent age. So suna kafa kafa da al'amarin su kansu. Malamai mata ba su cika haike musu ba. Su mazan ba sa yi musu wani abin da bai dace ba. suna yi sosai ma kuwa sai abin da na fahimta da malamai mata ne bi ko dan jinsin iri ɗaya ne da na mace ne ko ya zama na tausayi ne a tsakanin su saboda kekin irin jinsin ta ce ana cewa ciwon ya mace ne ya mace mm. to sai abin ya zama sabanin haka mm. daga kowa asibiti ne mu idan mace kika tarar sai da za ta yi miki misali idan likita na miji ke samu kina mm. lebo yadda zai tarere ki kula da ke idan mace ta da kan ba za ki tana yi tana wai ke ba ki da juriya ne ke kaza to sai ki kasa gane wai menene hujjar da wani wannan al'amarin yake shigowa ita take dai da irin ciwon da ke ji kai kamata a ce ta ji tausayi miki mm. a amma namiji ne yake tausayi ne sai nake tunanin ko kishin juna ne yake faruwa ko hasada ta cike ganin kin fita wani abu ne take miki irin wannan mm. to makamancin haka dai to ta yaya wannan hali na mata misali a ce dan mace tana sama sai ta rika kuntatawa ta ƙasa ta yaya yake shafar ci gaban mata domin an daɗe ana wakan yi ƙoƙari a bar mata su a ba su gurabai a wurin aiki ko kuma su shiga makarantu amma har yanzu idan ka duba mata ba su fi kaso nawa suka samu ci gaba ba kuma akwai waɗanda suka ci gaba hakan yana da nasaba da yadda mata suke ma'amalantar juna kwarai kuwa shi ne ma babban abin da ya jago yanku hmm. domin tana ganin ai idan ta sake ke kika shigo ita tana cikin gurin saboda hasada ce da bakin ciki ta hana mu bari na kasan mu mata ya umu ci gaba hmm. amma fa wannan dalilin ko bai hana cewa a samu fa na gaba ba hmm. akwai na gaba malamai mata da suke kyautata ɗan uwansu mata saboda ni ina da darakta ta ta makarantar da na institution ɗin da ni eh. kan ɗauki baby kina exam ta ce ko ba ni zani in goya idan ba mu goya musu ba ba waye zo goya musu duk ƴaƴan mu ne ci gaba da jarabawa ita kuma sai ta karɓi zanin goyi goya miki bibi hmm. sai ta diddigawa ko kuma kuna jarabawa. Masu sauraro a nan za mu dakata a yau sai kuma makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya ba mu ikon dawowa da wani sabon shirin. a madadin duk waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku musamman ma wacce ta daidaita mana sauti julie leathers gresham ni aisha mu'azu nake cewa ku kasance lafiya ma'asalam. kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuka aiko mana ta wayar tarho. Bakwa Adama Fata daga ƙaramar hukumar Gombe na jihar Adamawan Najeriya. al'ummar najeriya musamman na arewacin najeriya yanzu dai mun tabbata cewa wannan masifa ta coronavirus wata covid-19 gaskiya ce don haka ya kamata mu kasance mutane ne masu bin doka da oda domin a gudu tare a tsira tare kada jiji da kai da rashin hankali da taurin kai su kai mu su baro mu a gwamnatocin najeriya abun da muke so da ku musamman gwamnoni a ji tsoron allah a yi adalci kada a maida wannan harka tamkar sana'a ce bugu da ƙari ya kamata masu mulki musamman gwamnoni da shugabannin ƙananan hukumomi ku zama zamanto mutane ne masu haƙuri domin ita al'umma tana nan kamar yaro ne bai da lafiya sai an tilasta shi ya sha magani ko a rike shi a yi masa allura kuma idan ya warke bai san ma an taimaka masa ba ballantana ya tuna ya ce zai yi godiya gyara ka baffa adama da fata daga karamar hukumar gombe jihar adamawan najeriya assalamu alaikum gidan da ne daga amurka ne dan dabarar daga tsohuwar kasuwa garin fataskum inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kwan wani al'ummar duniya mu koma ga Allah mu koma ga Allah wannan cuta ta corona virus wadda ta zo ta ta da hankalin duniya baki daya a fatan Allah ya dakule mana ita Allah mana maganin wannan cuta cuta ta zama bala'i ta zama abin tashin hankali kowa hankalinsa ya tashi don haka babban Thank you. makami ne koma ga Allah da roƙon Allah mai ta saukar Qur'ani wannan wata Allah ya kawo mu wata rahama ramuka nake so gabanin mu su dage a dage da saukar al a wannan wata mu da fatan Allah ya dakatar ta Allah ya tsare mu ta wannan kuma cuta da take kashe al'umma a jihar Kano abin tashi hankali ne da fatan ɗan uwan da suka rasu kusa da irin wannan cututtuka na kankarau da cutar da ba a kan da take ta kashe al'ummar mu da fatan Allah ya ji kan da suka rasu wannan cuta Allah ya bayyana ta kawo maganinta Allah kuma ya sa a bincike a gano ne sanadin wannan na gamba barai fatos kun daga tsohuwar kasuwa garin fatos. Eh, magana don da alamu yan uwa kan da local government na Najeriya na ji ah, hukumomi na cewa mutane su killace kansu kuma alhali an ba masu don kuɗi don cewa a cikin kasan su a ba su wasu abubuwa waɗanda za su yi amfani da su koda da azumi ba don ciyar da kansu da lin sana an ce da azumi shan arzikin kasar da na ubanwana a ba talaka abubuwan su ci ne an ce tsakanin da Allah ana son a tsara kasar da lahiya lo amma in dai ba aji ta tsare ta kasan son su mutane ba wallahi in an tafi mutum mutum ko kuma ba ba ta kashe mutum wallahi yunwa na kashe shi don haka dole na ya fito don haka ana kira da shi da ban yi sai ko hukumomin mu tsaya da Allah su yi gaskiya don abubuwan da wallahi ba tsaya ma Allah ba su za su samu kashi saboda ba tsaya ma Allah ba kuma Allah dole ya jarabce su don musulmi na su kuma tsoka yana dole Allah ya jarabce su saboda haka ni ina kira gare su su abubuwan da suke da matalaka saboda talaka kai ne rayuwa zuciya ta kai tsanani wallahi babu abin da a cikin zuciyar talaka bayan saboda abubuwan da hukumomi ke ya wa talakawa ransu ya kai su guji hukumomi ɗaya a saura don haka su guji hukun talaka saura da murya da magana don da alamar unguwa kuma. Assalamu alaikum gidan rediyon Amurka. Sunana Kabir Ahmed daga nan Katsina. Don Allah na kira ku ne domin ku ban dama yanzu jawo hankalin gwamnan jihar Katsina alhaji aminu bello masari akan yadda matsalar wutar lantarki ta shafi gamman house ba daidai ba ne kamar gamman house gida babban gida haka na ma'aikata a ce wai wani bangare babu wutar lantarki sai wani bangare ya kamata gwamna ya duba wannan ya daina yadda da wasu masu gaya masu ga wannan ga wannan a'a ya duba ya rika duba abubuwa da da kansu domin domin Allah a gamma house wutar lantarki babu wutar lantarki a gama house wani wuri akwai wutar lantarki wani wuri babu wutar lantarki tarihi ya nuna cewa tun lokacin gwamnatin shema ba a taba samun gama house a ce ba wutar lantarki ba muna kira ga gwamna dattijo mai gaskiya da tsoron Allah idan an bar wuta a ofis din shi to wani waje ko sauran ma'aikata babu wutar lantarki ya kamata gwamna ya duba na gode kwarai gidan rediyon Amerika ku tashi lafiya. Assalamu alaikum sashen Hausa na Amerika suna na hali ba da idan dai haka za ta zauna tsakanin ma'aikatan jiha da na lokal gamban da malaman firamare a samu bambancin sati guda albashi tsakanin su to gaskiya gumman mai da kodai dan kananan hukumomi hannun gwamnatin jiha domin sadda ba yi haka ba wannan matsalar ba mu samun ta a gobe sai zuwa wata da mura america suna na halu ba ko yaji da service din najeriya ni ne alhaji ahmadu Mai, sarkin mayun bakwai Gombe. To ni abin da yake bani mamaki da gwamnatin Najeriya da gwamnoni talatin da shida. An ce an kwato kuɗin marigayi Abacha daga ƙasan waje daga Amerika. To shi Abacha da ya mutu yana shekara ashirin da biyu. Nawa ne taɓata da ake nema da kuɗin bata ƙare ba har yanzu. Kuma gwamnoni da suka ce a yi kaso a basu a yi aiki a yi asibiti a yi gadan a yi jirgin hanyoyin gaza. Na ransa da Allah gwamnoni su zuwa ba kwata Na Abacha don ya rasu da ya fito fili. Wallahi satan da gwamnoni suka yi zaɓa ce. Ni ne magana ni ne Alhaji Ahmadu Abdul Mai sarkin bakwai huta lafiya. Ra'ayoyin ku masu saurare wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 200.5. sannan masu sauraron mu ta na'urar intanet za su iya kama mu a ko da yaushe a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. albarkacin azumin watan ramadana ga wannan guzurin musa pro ma'ana gaskiya ma'anan azumi da muhimmancinta a gare ni gaskiya yana da daɗi sosai sosai muhimmancinta a gare ni yana da kyau mu gyara halayenmu sosai sosai da ma'aikacin gwamnati da ɗan kasuwa da ɗan dako da lebura mu yi ƙoƙari mu gyara halayenmu don domin wallahi tallahi wannan hali da muka kai muke cikinsa gaskiya akwai halayen mu a ciki da ba su da kyau kar ka ce wai za ka ga laifin kansila dan majalisa gwamna shugaban kasa kai ma kana da naka laifin a cikin gidanka tare da matanka da 'ya'yanka idan shago ne da kai kana da laifi tsakanin kai da mutanen shagonka idan ma'aikaci ne kai famanin sakatare ko kwamishina kana da laifi tsakanin ka kai da masinjanka ko da sauran concept ɗinka kana da laifi haka gwamna ma da saboda haka don Allah dan annabi mu samu mu gyara wannan halaye masu tsafe-tsafen da zai sauran irin wannan halaye don Allah dan annabi mu gyara shine ba zai kai mu tudun na a halin da muke ciki. masu saurare Da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri wanda zai zo muku da karfe hudu na rana agogon Najeriya, Nijar da Kamaru karfe uku agogon Ghana. Sai kuma shirin amsoshin tambayoyinku na Ibrahim ka almasi Garba da zai zo muku a shirin yamma. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salama abo da ya hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri. Kaɗe-kaɗe da labarai